Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wani la'asari da fatan mun same ku lafiya. Suna na sarfi hashin gumel tare da Murtala Faruk Sanyina da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokacin. Yau ranar Lahadi 22 ga watan Janairun sabon shekarar 2023. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga murtala da kanin labarai. Ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗa a yau Lahadi cewa akwai babbar alamar cewa Rasha ta lura da za a sami ci gaba da fuskantar barazanar soji na tsawon shekaru da dama ko bayan yakin Ukraine da ake ciki a halin yanzu. hukumar binciken tsaron amurka ta fbi ta gudanar da bincike a gidan shugaban kasa joe biden na wilmington a delaware inda ta sami wasu takardun bayanai shida da aka yi wa alamar na sirri dakarun sojin eritrea da damar gaske sun fice daga garin shire da ke yankin tigray na kasar habasha inda suka yi yaƙi domin ƙarfafawa dakarun gwamnati a lokacin wani yakin basasa na tsawon shekaru biyu kanin labaran duniya kenan cikin shirin za a ji cewa rundunar 'yan sandan najeriya reshen jihar borno ta gabatar da wasu da ake zargin sun aikata laifuka ciki har da waɗanda suka to sun zo sa kokarin kwakule ma wani bawan cirewa bawan allah kai ya yi kokari ya hubasa ya fi karfin su amma sun cire mishi hannu to Allah kyauta haka kuma a daidai lokacin da guguwar siyasa ta fara tirnik a Najeriya za mu leƙa jihar Legas domin jin shirye-shiryen zaɓe da ma ra'ayoyin 'yan jihar. iya ra'ayina a kan siyasa da ta taimake kan ciki yanzu gaskiya shine inda mutum yana da voters card wanda zai yi zaɓe a sa na bahaushe shawara ta shine mutum ya duba da kyau ya duba ya ga abin da ya kamata sai kuma shirin matasa a duniya ke zo da shamsi hamza ibrahim za ta kawo mana sai kuma wasu daga cikin ra'ayin da ku masu ke aiko mana ta imel amma fa duk sai mun fara da labaran duniya tukunna jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan yammaci ga kuma cikakkun labaran duniyar ma'aikatar tsaron burtaniya ta faɗa a yau lahadi cewa akwai babbar alamar rasha ta lura da cewa za a sami ci gaba da fuskantar barazanar soji na tsawon shekaru da dama ko bayan yakin ukraine da ake ciki a halin yanzu a cikin rahoton ta na sirri da aka wallafa a shafin twitter a yau lahadi ma'aikatar ta ce da alama rasha za ta fuskanci kalubale wajen samar da ma'aikata da kayan aiki ga shirin ta na faɗaɗawa ma'aikatar tsaron rasha ta ba da sanarwa a makon jiya cewa ta yi ƙudurin ƙara yawan dakarun sojinta zuwa mutane miliyan ɗaya da rabi haka kuma rashar ta sanar da shirinta na sake kafa gundumomin soji na moscow da leningrad ma'aikatar tsaron birtaniya ta ce wannan yunkurin na nufin wani bangare na dawo da rundunar tarayyar soviet a yammacin rasha rasha tana kuma da wani shiri na kafa wata sabuwar rundunar soji a karelia kusa da kan iyakar finnish hukumar binciken tsaron amurka ta fbi ta gudanar da bincike a gidan shugaban kasar joe biden na wilmington a delaware a ranar juma'a inda ta sami wasu takardun bayanai shida da aka yi wa alamar na sirri ne ta kuma ɗauki wasu daga cikin rubuce-rubucensa kamar yadda lauyan shugaban ƙasar ya faɗa a jiya asabar lauyan na shugaban ƙasar bob bawa ya ce an kwashe kusan tsawon sa'o'i goma sha uku ana binciken ɗaukacin gidan baki ɗaya takardun da ke ɗauke da alamar bayanan sirri na gwamnati suna nuna lokacin da biden yake a majalisar dattawa da kuma mataimakin shugaban ƙasa. yayin da rubuce-rubucensa kuma na lokaci ne da yake a matsayin mataimakin shugaban ƙasa. An gudanar da binciken ne bayan fiye da mako shida da lauyoyin Biden suka sami wasu takardun bayanan sirri na gwamnati a cikin ɗakin karatu na gidan shugaban ƙasar na lokacin da yake matsayin mataimakin shugaban ƙasa da kuma kusan watanni uku bayan da lauyoyi suka gano wasu takardun bayanai a ofishinsa na da da ke cibiyar Penn Biden a Washington. shugaban kasar da uwar gidansa jill biden ba sa cikin gidan sa'ad da aka gudanar da binciken babban lauyan gwamnatin amurka merrick garland ya naɗa tsohon babban lauyan jihar maryland robert hall a matsayin lauyan musamman da zai binciki yiwuwar aikata laifi dangane da takardun bayanan na biden yiwuwar sake raguwar yawan yaduwar annobar covid-19 a china a cikin watanni biyu ko uku masu zuwa na da 'yar wahala domin kuwa kashi 80 cikin ɗari na jama'ar kasar ta china sun kamu da cutar a cewar wani babban masani kimiyya na gwamnati a jiya asabar dimbin yawan zirga-zirgar jama'a a lokacin hutun sabuwar shekara na iya ƙara yada annobar da yawaita kamuwa da ita a wasu yankuna to amma kuma da alama kashi na biyu na annobar baya kusa da kai ƙarshe in ji wu babban jami'in kula da cutuka masu yaduwa a cibiyar yaki da cutuka ta china ɗaruruwan miliyoyin 'yan ƙasar china suna tafiye-tafiye zuwa ko'ina a faɗin ƙasar domin hutu da sada zumunci waɗanda aka dakatar kwanan na ƙarƙashin dokokin kulle na yaƙi da annobar ta covid-19 lamarin da ke ƙara haifar da fargabar samun ɓarkewar sababbin annoba a yankunan karkara da ke da ƙarancin kayayyakin aikin tunkarar babbar annoba wani jami'in hukumar lafiya ta ƙasar ya faɗa a ranar alhamis cewa china ta zarta makurar waɗanda suka kamu da cutar ta covid-19 a asibitoci da kuma waɗanda ke cikin mummunan hali to nan ba da jima ba murtala zai kama da karashin labaran duniyar amma kafin nan zamu leƙa najeriya inda rundunar 'yan sandan jihar borno ta gabatar wa manema labarai wasu da aka kama ake zargin su da aikata manyan laifuka ciki har da fyaɗe da yan kasassun jikin ɗan adam wakilin haruna dauda biyu na ɗauke da wannan rahoton Rundunar 'yan sandan jihar Borno ta gurfana da wasu mutane guda 36 ga manema labarai da kuma suka aikata laifuka daban ciki har da laifin fyaɗe da satan kayayyakin wutar lantarki da kuma yunkurin kisan kai. Kwamishinan 'yan sandan jihar Borno Abdul Umar ne shida manema labarai hakan a lokacin da ya gabatar da waɗannan mutane da ake zarga da waɗannan laifuka. Ya ce an kama waɗannan mutane ne a wurare daban-daban da ke faɗin jihar Borno wanda kuma suka aikata waɗannan laifuka daban-daban wanda ya kara da bayani yana mai cewa. wannan shekarar samu cases guda goma sha takwas wanda daga ciki akwai na kisan kai akwai na fade akwai kuma na kisan gilla da na ta'addanci akwai kuma na sata musamman ma akwai kes na sata wanda su wato suna ganin kamar 'yan fasakorin gwamnati ne a gwamnatin jihar borno ta mai girma baba gana umar zulu tana bakin kokarinta domin in aka abda za a ga cewa shekara ɗaya da kusan rabi maiduguri ba ta samun wutar lantarki kuma sai ga shi yanzu mun sami wasu marasa kishin ƙasa ko an haɗa baki da su ne su karya garin gwamnati ko kuma 'yan ɓata gari ne kawai sun tafi daga tsakanin benin zuwa Maiduguri suna hukunce gold gold na wayan da aka daura wutar lantarkin domin iska ta kaɗo wayan akwai wasu 'yan kungiya wanda ake kira 'yan karangiya gudu su suna cikin garin Maiduguri nan ne kuma sun 'yan ta'adda ne suna da muna da yakinin cewa su ne suke mana kisan gillan da ake a cikin gari na shirye sashi-sashi da jikin mutane ko na jikin mutum tun da mun gani kwanakin ba an yi a wurin gidan zu kuma an yi a nan cikin jiyare a wurare guda uku wanda aka bakule ido da sauransu to sun zo sa kokarin bakule ma wani bawan cirewa bawan allah kai ya yi kokari ya hubasa ya fi karfin su amma sun cire mishi hannu an kuma babu damar tambayin waɗannan mutane da ake zargar su da idin waɗannan laifuffuka wanda suka bayyana cewa kuma ku bane ba gurum ku bane garin ja gurum eh namu ne ku ne ko yanke ma wani hannun da kuke kokarin yanke masa kai ah, ba yanke mu jika ba ne hannu ne mu to garin me ko yanke masa hannu dan me yasa ko yanke masa hannu wala ne ta hada mu a me kai aka maka nan me hada mu da yarinya me hada ku eh, na je aiki ne a gidansu ne cin eh, na ganta ka haura mata kuma eh, shi ne muka fara da wasa ne tukuna ba wai karfi ne mata ba shekaran ta yarinya shekaran ta goma sha uku kuma kai kaman ka kai shekara nawa shekara na hamsin kana aiki a gidansu ne eh na je sana'a me kai aka kana akan wata yarinya na ka kawai kai shekaran ka nawa shekara na sha tara to ita yarinya shekaran ta nawa shekaran ta wallahi ni ba san shekara ta amma za ta dai takwas so ya aka yi ka hauka mata ah, amma ta ta bar mai ta ta je anguwa ta je anguwa mamar ta dunguwar ya kira ne ta bar mai ta ta je anguwa sai muka je gidan wani mutum a gidan ranar juma'a da na zo sallan juma'a sai muka shiga gidan mutum sai mu shiga gidan mutum sai mutumin ya zo ya same mu to ganin cewa kamar sau ɗaya kake amfani da yanayi ko kuma ya sha lokaci ya ɗauki lokaci ah, so ɗaya ne wannan lokacin da aka kama ku eh. wasu mutane kenan cikin mutane 36 aka kame a jihar Borno zargin aka ta laifuka daban-daban da kuma gurfanar da su ga manema labarai a jihar Borno Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya To a gaida Haruna Dorabi wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka yanzu kuma ga karashen labaran duniya. Dakarun sojin Eritrea da damar gaske sun fice daga garin Shire da ke yankin Tigray na kasar Habasha inda suka yi yaƙi domin ƙarfafawa dakarun gwamnati a lokacin wani yaƙin basasa na tsawon shekaru biyu. kamar yadda wani mazauni yankin da wasu ma'aikatan jin kai biyu suka shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters a jiya Asabar. ana kallon cewa ci gaba da zaman dakarun na eritrea a tigray bayan yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin gwamnatin habasha da dakarun a ware na tigray da ta buƙaci janye sojoji 'yan ƙasar waje wani babban tarnaki ne ga samun dawamammen zaman lafiya an yi amanar cewa yakin na tigray ya yi sanadiyar mutuwar dubban mutane ya kuma tilastawa wasu miliyoyi arcewa daga gidajensu ba a kai ga tantance ko ficewar dakarun daga shire ɗaya daga cikin manyan garuruwan tigray na zaman wani sashe na janyewar eritrea daga yankin ko kuma sake tsugunar da sojojin ne kawai wasu shaidu da wani jami'in kasar habasha sun ba da rahoto a watan da ya gabata cewa sojojin eritrea za su fice daga shire da wasu manyan garuruwa biyu to amma kuma da dama sun ci gaba da zama wuraren ministan watsa labarai na eritrea yamane gabriel meskel ya ki amsa bukatar yin sharhi kan lamarin gwamnatin kasar india ta ce ta toshe wasu hotunan bidiyo da sakonnin twitter da aka alakanta da wani rahoton bbc dangane da rawar da prime minister narendra modi ya taka a munanan rikice-rikicen kabilanci na shekara ta 2002 tana mai bayyana su a zaman farfaganda da tarkace na nuna kin jinin india rahoton na kafar yada labaran ta birtaniya ya yi zargin cewa modi mai akidar hindu wanda yake a matsayin firimiyan jihar gujarat a lokacin ya umarci 'yan sanda da su kau da kai kan tashin hankali a yankin wanda ya sanadiyar mutuwar akalla mutane dubu daya mafi akasarin su musulmai 'yan tsirarru wani mashawarcin gwamnati kanchan gupta ya wallafa sako a twitter a jiya asabar cewa gwamnatin india ta yi amfani da karfin dokar gaggawa a karkashin fasahar sadarwa ta zamani domin toshe rahoton da kuma dukkan bangarorinsa da aka yada a kafafen sada zumunta na yanar gizo Gupta ya ce an kuma baiwa kamfanin Twitter umarnin toshe sakonni sama da hamsin masu alaka da hoton bidiyo na YouTube. Kamfanin na YouTube da Twitter duk sun yi biyayya ga umarnin da aka basu. Labaran duniya kenan aka saura daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. To daga batun tsaro a jihar Borno sai shirye-shiryen babban zaben Najeriya da ke tafi a jihar Legas wanda wakilin Babangida Jibrin ya yi mana bitar jihar game da babban zaben da ke tafi. Babangida gare ka. jihar Legas da ake ikirari da cunkos dakin tsumma an kafa ta ne tun a karni na goma sha biyar kuma masanta da mafarauta ne suka fara kafa garin da ke bakin teku a shekara ta dubu daya da dari hudu da saba'in da biyu ne turawan portugal su ne suka fara isa yankin daga cikin turawan mulkin mallaka kuma suka saka mata suna legas a yaren portugal wanda kuma yake nufin garin da ke bakin teku kuma sunansa jihar na asali shine eko wanda kuma ta taba zama karkashin masarautar oyo kafin ta koma karkashin masarautar benin da ta yi kaurin suna wajen cinikin bayi lagos ta kasance birnin najeriya daga shekarar 1914 zuwa shekarar 1991 lokacin da shugaban mulkin soja na wancan lokaci janar ibrahim barmasi babangida ya ta da birnin najeriya daga lagos zuwa abuja lagos da ke zama cibiyar kasuwancin najeriya da ma afirka amurka ta yi suna wajen siyasa irin na adawa tun lokacin samun yancin kai in banda a wannan lokaci da ta kafa gwamnati a tsakiya na jam'iyyar apc tare da jagoran siyasar yankin suwaju bola ahmed tinubu da ake wa kirari da jagaban bargu bayan suna da jihar lagos ta a kasuwanci har ila yau ita ce jihar da ta fi kowace jiha yawan jama'a a najeriya da mutane kusan miliyan ashirin haka kuma tana da masu zaɓe kusan miliyan takwas abin da ya sa 'yan siyasa ke kwaɗayin neman nasara nasara a jihar a lokacin zaɓe kenan to kowane irin matsaloli ne al'ummar jihar ke fama da shi da kuma suke son a magance masu ga dai abin da wasu mazauna jihar ke cewa sunana alhaji garba abdullahi wanda hausawan jihar lagos saba yaba ko dai idan allah ya sa gwamnatin lagos ta ci allah ya bashi farko dai abin da muke so zama lafiya domin sai da zama lafiya komi ke gudana da nan muna son ya taimaka mana a bar yaran mu su dawo su ci gaba da harkokinsu idan wata doka ce a kamata ita gwamnati sa doka bisa ga masu hawan babura idan akwai abin da ake so ta hanyar da za a samu ribino a kansu to sai a yi domin mun gaskiya kashe aikin okada nan a lagos ga matasan mu ta ta mu arewa kowace jiha ta arewa a matsayin mu na shugabanni na al'umma gaskiya ba mu ji daɗi ba kawai yanzu dai jihar lagos ta yi gwamnoni da dama na farar hula da suka hada da latif jakande wani tsohon dan jarida daga shekarar 1979 zuwa 1983 na jam'iyyar upn Sudan wato dai na marigayi Chief Obafemi Awolo daga baya an yi Michael Otedola na jam'iyyar NRC sai kuma Bola Ahmed Tinubu daga shekarar 1999 zuwa 2007 sai Babatunde Fashola daga 2007 zuwa 2015 sai kuma Akumeme Ambode daga shekara ta 2015 zuwa 2019 sai kuma Babatunde Sanwo Olu na jam'iyyar APC shima daga shekara ta 2019 zuwa 2023 kuma yake neman ta zarce a wannan zaɓe a karo na biyu a inda abdulaziz adenira ke takara a babbar jam'iyyar adawa ta pdp a jihar lagos dama dai jam'iyyar pdp da apc su ne manyan jam'iyyu a jihar to kome ne fatan al'ummar jihar ta lagos daga wayannan 'yan siyasa idan suka kafa gwamnati yauwa sunana muhammad nasir daga birnin lagos nigeria ni ra'ayina akan siyasa da ta kan ciki yanzu gaskiya shine in mutum yana da voters card wanda zai yi zaɓe a lagos na bahaushe shawa shawara ta ne mutum ya duba da kyau ya duba ya ga abin da ya kamata wani hali yake ciki mutanen da suke sama ko kuma masu nema wani irin mutane ne sannan idan mutum ya amfani da wannan damar ya taimaki kansa to ya sani amma ne kawai kira na ga yan uwa na hausawa mazauna lagos shine kawai a yi kokari inda za ka yi zabe to ka yi zabe wanda kake ganin cewa baka cuci kanka ba saboda ai kowa ya wuce a wani lokaci a tsaya a ce wai sai an baka shawara ko jiki magayi kowa ya ji abin da ya ji lagos ita ce kan gaba da masu zaɓe kusan miliyan takwas wato miliyan bakwai da rabi bisa ƙididdiga da hukumar zaɓe ta fitar to menene fatan al'umman ko kuma jama'a game da wannan zaɓe sunana aminu tahiru mani wanda nake da zama a unguwar sabo yaba da ke mainland local government ni to mu bukatar da muke da ita shine cewa muna kira ga gwamnatin lagos da ta diba ta san duk lokacin zaɓe ya zo muna faɗi tashi tare mu tabbatar da cewa an kafa gwamnati bayan an kafa gwamnati mu muna zama kamar saniyar ware ba a neman mu ga komi kuma ko kuka muka kai akan wani tallafi ko kuma wani kokari da za a yi mun ba a diba mu. yan magana dai yana cewa ba a san maceto ba sai miya ta kare a yanda hankula yanzu ya karkata zuwa karshen watan fabrairu mai zuwa domin gudanar da zaben kasa babin ya ci ne amurka daga lagos a Najeriya. To a gaida baban gida jibirin wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu nan agogonmu na cewa karfe goma da minti goma sha takwas na safe yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Social media duniyar matasa, miya da Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da warhaka sanamu da arzikin sake kasancewa tare cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sunana shamsiya Hamza Ibrahim jagoriyar shirin. dalla To wani batu da ya ɗau hankali a mako mai karewa musamman ga masu amfani da yanar gizo a jamhuriyar Nijar shine matakin da kamfanonin layukan waya suka ɗauka na ƙarin kuɗin datar intanet a ƙasar da kaso sama da hamsin cikin ɗari. Wannan lamari dai ya haifar da tashin hankali a wajen jama'a musamman ga masu amfani da yanar gizo wajen gudanar da harkokinsu na yau da kullum kuma tuni sabon farashin datar ta intanet ta soma aiki matakin da ya jefa ɗimbin mutane cikin halin zulumi sai dai tuni ƙungiyoyin farin hula suka yi barazanar kira da a kaucewa sayan data hakan ya sa kamfanin layukan yin shawara bayan zama a teburin sasantawa da suka yi da ƙungiyoyin wakilin muryar amurka daga maraɗi a jamhuriyar nijar masar sani ya jiyo shirin matasa ra'ayoyin al'umma game da wannan batu duk da cewa kamfanonin layukan wayar sun maida farashin sayan datar akan yadda yake a da tare da ƙari kan cewa za su yi nazari kan sabon farashin da za a fitar a nan gaba sunana adamu rabi odi dan kasuwa ne mai gabatarwa ta hanyar yanar gizo-gizo a nan maraɗi. unguwar zaria gaskiya mansur lokacin da kamfanin sadarwar nan suka rage bangaren data in nan gaskiya sun sa mutane kalubale sosai balantana mu 'yan kasuwa masu gabatarwa wasu kan yanar gizo-gizo gaskiya ba mu ji daɗi ba sosai sun samu wani hali wanda gaskiya sai dai mu ce inna da wa inna ilaihi raji'un da dukkan sauran al'umma amma daga baya da suka sasanta al'amuran nan suka gyara wallahi mun ji daɗi sosai kuma gaskiya muna shawarta shugabanni ya kamata a ce su tsananta masu su daidaita datan nan ta zama daidai ka a ce wani lokaci za ka sa kuɗinka ba ta amfani ka ba yadda ya kamata gaskiya allah ubangiji ya ƙara daidaita al'amuran nan gabaki ɗaya suna na halar isufu alhaji ma mai danda maraɗi jamhuriyar niger lokacin da na samu labari da yawan 'yan kasar Nijar suna da ƙorafi kan kamfanoni na sadarwa tun daga kamfanin Airtel, Move, Orange wanda ake cewa zamani da kuma kamfanin kasa Nijar Telecom game da yadda suke gudanar da al'amuransu game da sadarwa. Idan muka yi ta kasashen waje, in aka saida maka mega misali mega ɗaya 'yan mega kenan. To sai ka ga haka bar kasai wajen kwanan ka talatin ba ma ka kashe data wannan mega guda ɗaya ita ce tana ma amfani amma sabanin haka nan niyyar ce kaga kamar ni dinnan duk ranar juma'a ko ranar ah, landi kenan litinin kenan ina sayan data ta shika guda amma da wahala ta mun kwana uku kuma ba na yin komi da ita wanda ya wuce wasu din nan saboda kasuwanci kaga wannan da suka zo suka ce sun yi karin nan kuma suka zo suka janye alhaki ne ya rataye ga hukuma tun daga kan 'yan majalisar dokokinmu har ya zuwa ministan sadarwa ya kamata kamfanin a sa musu ido a kuma tsawata musu akan yadda suke gudanar da al'amuransu gaskiyar magana ba haka yake a sauran kasashen duniya ba wannan shine ra'ayina sunana hamisu usman katsina mazaunin garin maradi eh, a najeriya nakan sai data naira ɗari uku wani giga da rabi nan kuma wani giga nakan sai shi akan jaka guda jaka guda na ta kai farashin dubu ɗaya ɗari ɗaya da wani abu so idan ka kwatanta naira ɗari uku bata wuce dala sittin kuɗin nijar ba ko bata ta da kaiwa ba so amma duk da haka muna sayan shi jika guda kuma babu ingancin sadarwa sai muka samu labarin cewa an ƙara kuɗin data eh, duk da cewa sun rage farashin gaskiya ana buƙatar ƙara ragewa gaskiya su rage sun sauke daga wancan magana da suka tabbatar ya kamata su ƙara rage farashin data ne a Nijar kuma su tabbatar cewa sadarwa ta yi inganci a Nijar duk da wannan tsadar da na sayan mega ake cewa a Nijar eh, mun fi sanin shi da data duk da hakan babu ingancin sadarwa a cikin manyan birane a cikin yamai a cikin muradi a cikin da magaran duk najeje za ga cewa sadarwa ba ta da kyau sosai kamar yadda za ka samu a najeriya irin jihohi kamar katsina da kano haka da sauransu to idan muka yi la'akari da yadda kafofin sadarwa ke taka rawa a rayuwar al'umma a wannan zamani za a ga cewa abu ne mai kamar wuya kaucewa amfani da su dalilin hakan yasa wasu ke ganin kamfanonin ke kokarin amfani da damar wajen samun ƙazamar riba yakubu labo guda ne daga cikin shugabannin kungiyoyin farin hula a kasar ta nijar ya bayyana irin kokarin da suka yi wajen ganin an maido da tsohuwar farashin da aka saba a baya ta hanyar fahimtar juna a bisa sharaɗi kan cewa kowane kamfani ya sake duba tsarin farashin da ya bullo da shi. Sunana Yakuba Labo, Coordinator Regional na gamamman kungiya wadda ake ce Turnon Lafash Reshen Jihar Marari. Yan kwanaki da suka wuce kafafofin sadarwa sun tura sako ga al'umma na cewa za su in an zo sha biyar ga wata za su diba su gyara yadda suke sai da mutane intanet ko kuma yadda ake kira ko kuma yadda ake tura sako to muna nan sai muka gani wannan kafofin watsa labarai eh, sadarwa sun zo sun ba da wani sabon tsari na yadda za su sai da intanet za a su sai da kuɗi na kira ko da muka ga haka nan sai muka a ah, mataki na farko sai muka yi Allah wadai da wannan hali nasu saboda yau rayuwa ta ta'allaka ne ga abin da ya shahi cewa intanet ko mita intanet ake cikin shi muka yi Allah wadai da wannan abu ko muka kira hukuma mai zamta gwamnati don ta zamto ta su bi sau da kafa don ya zanto an sa ɗan ƙasa kowa ya an sai da mushi wannan intanet da arha kuma da inganci Dangance ga wannan sai suka zo suka yi wani zama aka zo aka ce gane ma juna ne shi ba mai duk da haka nan akwai wasu daga cikin su wanda ba su yi kawo su kamar do tsarin nasu na da ba sai da dai aka kai ruwa ranar su gani ƙungiyoyi da 'yan ƙasa gaba ɗaya kowa na goyon albarkacin bakin shi kenan mu muna iya cewa kwalliya ta biya kuɗin sabuni saboda yanzu duka an dawo ga yanda ake saidawa a da an dawo da dai kenan wannan tsari wanda suka so su yi na su ƙara ma intanet kuɗi ba nasara ba 'yan ƙasa da ƙungiyoyi masu fafutukar kare haƙƙin na adam su suka ci nasara kan wannan abu. Tun da fari dai kamfanonin layukan wayar sadarwa sun danganta ƙarin farashin kuɗin sayan datar waya da abin da suka yi kira da sabuwar dokar ƙayyade kuɗin intanet da hukumomin sa ido akan sha'anin yanar gizo wato alsaf ta kafa. To sai dai hukumar ta musanta haka a halin da ake ciki mafi yawan mutane kan mai da hankali ne wajen samun ilimi da rabarai ta kafofin sada zumunta kuma sauraro ga baki ɗaya da kuma haka muka kawo ga ƙarshen shirin na wannan lokaci sai mako na gaba idan allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta sashen hausa da muryar amurka ni shamsi hamza ibrahim ke mana fatan alheri mu sake haɗuwa mako na gaba ƙananan media ban ji ba. To Madalla a gaida Shamsi Hamza Ibrahim yanzu kuma lokacin da zan karanto wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu aiko mana ta imel. To saƙonmu na farko yau ya fito ne daga Shehu Adamu Rajau ya ce tabbas muna maraba da sabon tsarin CBN na shiga lunguna da saƙuna domin yi wa jama'a canjin kuɗi. Domin gaskiya idan ba a yi hakan ba, to mun jama'a ne za su yi asarar dukiyarsu. Sai kuma saƙon haɗin gwiwa da ya fito daga Jamilan Ado Salati Goma ga Annabi Rajau da Khadijan Bilyamin a Gwarjimaji da Maimunan Aliko Auta Kafin Yalwa da aisha lawan bin habali mk dan silba Sokoto da fatin ado salati goma ga annabar jau suka ce yadda talakawan najeriya ke kokawa akan wannan canjin kuɗin mun tabbatar da cewa idan ba a ƙara lokaci ba to wallahi komai ma na iya faruwa ne ga gwamnatin apc a wannan zaben da ke tafi amma fa shawara ce ba umarni ba sai dai kuma idan kunne ya ji jiki ya tsira saƙonmu na gaba cewa ƙasashen duniya ya kamata ku gaggauta haɗa ƙarfi da ƙarfe wuri ɗaya domin ku samu nasarar kawo da duk wasu 'yan ta'adda da ke zama barazana ga rayuka da dukiyoyin jama'a ko ina suke domin a samu zaman lafiya baki ɗaya. Sako daga Haruna Mamman Katsina da Hajiya Maryam Kasim Abubakar iya wuri ba. Rod Katsina da Wasila Yusuf Goren gida Radio Alfijir FM Katsina. da isa baba ali direban j garejin mando kaduna mun gode da ku To madala da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaici. To Sarfilo a takaice ma'aikatar tsaron Burtaniya ta faɗa a yau Lahadi cewa akwai babbar alamar Rasha ta lura da cewa za a sami ci gaba da fuskantar barazanar soji na tsawon shekaru da dama ko bayan yakin Ukraine da ake ciki a halin yanzu. A cikin rahoton ta na sirri da aka wallafa a shafin Twitter a yau Lahadi, ma'aikatar ta ce da alama Rasha za ta fuskanci ƙalubale. wajen samar da ma'aikata da kayan aiki ga shirin ta na faɗaɗawa. Hukumar binciken tsaron Amurka ta FBI ta gudanar da bincike a gidan shugaban kasar Joe Biden na Wilmington a Delaware a ranar Juma'a, inda ta sami wasu takardun bayanai shida da aka yi wa alamar na sirri ne. da kuma ɗauki wasu daga cikin rubuce-rubucensa kamar yadda lauyan shugaban ƙasar ya faɗa a jiya asabar lauyan na shugaban ƙasar bob Bauer ya ce an kwashe kusan tsawon sa'o'i goma sha uku ana binciken daukacin gidan baki daya yiwuwar sake raguwar yawan yaduwar annobar covid-19 a china a cikin watanni biyu ko uku masu zuwa na da 'yar wahala domin kuwa kashi 80 cikin 100 na jama'ar kasar ta china sun kamu da cutar a cewar wani babban masani kimiyya na gwamnati a jiya asabar. To madalla masu raro da haka ne maka shirin nama na yau sai kuma gobe litinin da karfe shirin na safe idan Allah ya kai mu za mu sake dawo muku da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Kamar ko da yaushe za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahouse.com da ma wato sashen hausa.com. Haka zalika za ku iya zuwa shafukan mu na sadarwa kamar Facebook, Twitter, Instagram da sauransu. yanzu a madadin murtala faruk sanyin na da baba ya kuma makeri wanda ya bada umarni da shirye shirin sai ma injiniyan mu ta yau malama daga nan birnin washington dc nisar fili hashin gumel nake cewa sai gobe idan allah ya kai mu za ku dosa abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin salamu alaikum